Nisan Shafiqi na kirin sayan dan wasan gaba na Sotin Gizon mai suna Luis Hernandez dan shekara 27. Ita kuma kungiyar ƙwallon kafa na Manchester City ta shirya tsab dan sayan dan wasan Shalke Oko mai suna Leroy Sani dan shekara 20 akan kuɗi fan miliyan 40. Idan muka koma kungiyar ƙwallon kafa na Juventus da ke ƙasar Germany ta ce ba ta da wata masaniyar wata ƙungiyar da take neman dan wasanta mai suna Paul Pogba dan kasar France dan shekara 23 shi kuma Zlatan Ibrahimovic ya bayyana wa jama'a sanarwar cewa zai ajiye takalmar taka leda wa ƙasarsa ta sweden bayan kammala kofin da ake bugawa nahiyar yankin a faransa. Insha lafiya.